a wannan masallaci mai albarka ta masjidin sana'fiya a wannan unguwa ta jubal a garin muna daren litinin daren 28 ga watan rabiu awwal ira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da shida. daren sha sha tara, daren tara. ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiyar mun karatu tuka ɗari da tara yau shi ne karatunmu na ɗari da goma insha Allah karatu na ɗari da tara mun biya shafi na ɗari uku da sittin da biyu mun kammala lamba na biyar arba'in da biyar cikin abin da yake kai mutum aljanna akwai tausaya wa dabbobi to za mu tashi mabunin aljanna na arba'in da shida asiyamul kamil kammalallen azumi yance kammalallen azumi shine mutum ya yi azumi tare da tsare haƙoƙin azumin qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mala ce, annabi ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle aljanna akwai wata kofa wata gate dan ta kofa ana ana nufin kofar gida ana kiranta rayyan yadda ka sani a unguwanni akwai GRA akwai kaza to GRA aljanna akwai area da ake kira rayyan ba na gidan wartsakewa a sha a koshi a wartsake ya rukula min hussa imuna yau malkiyama masu azumi da za su shiga a ranar kiyama la ya rukula min wa ahadin Ban banda su ba wanda zai shiga ba iza dakhalu idan sun shiga oholika sai a kulle ukhliqa sai a kulle manzo Allah yake cewa falam yadkhul minhu ahad ba wanda zai shiga wannan hadisin imam bukhari da muslim da nasa'i da turmuzi sun kawo as-siyamul kamil ma'ana bala ta azumi kammalalle ma'anarsa as-siyamu anil akli wa shurbi wal azumin da ba ci ba sha ba dauke sha'awa wa yamun lisani anil ghiba kuma harshe yayi azumi daga barin gulma wan da annamimanci Wasu siyamul jawarih kuma gabobi su yi azumi an azal na daga cutar da wasu Wasu siyamul qalb zuciya ma yi azumi amma su walla daga wani Allah daga riko da wani Allah na arba'in da bakwai siyamu yawmin fi Lillahi ta'ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah fi Lillahi ta'ala illa ba'ada Allahu bi dhalika al-yawm wajahu anin nari 70 kharifa ay aman shekaru annabi ce duk wanda ya azumin nafila don Allah guda ɗaya. Allah zai nisantar da tsakaninsa da wuta na tafiyan shekara saba'in na arba'in da takwas kiyamu lailatul qadr imanin wahti saban in an ce yau daren lailatul qadr ne ka tashi kai ta nafila ka tsayar da wannan daren don imani da neman lada qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وللثواب saboda haka idan aka ce tsayar da daren lailatul qadr mutum ya gane wasu mata sai ta dauka tana tun da goma karshe shiga tana haila sai ta yi ta barci kamar ashabul kafi to ba haka lamarin yake ba in ba za ta samu ta yi sallah ba tunda tana da jini mai sai za ta yi sai ta riga karatun qur'ani ta riga hailala ta riga tasbihi ai yanzu to an ce lailatul qadr khairu min alf shahr za ka yi kai nafi dulu da daddare za ka yi karanta qur'ani za ka yi kai zikirai za ka yi kai addu'o'i duk ayyuka na alkhairi ana iya yin su a wannan dare na arba'in da tara alhajjul mabrur aikin haji wankacce ko kwabutacce in ga nan aiki aji ko kutacce aiki ajin da babu barriers a ciki eh babu barriers a ciki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce man hajja wanda ya hajji falam yarfus bai maganar batsa ba walam yafsuk bai yi fasikanci ba bai yi zina ba bai yi sata ba bai yi caca ba bai yi sane ba bai yi sata ba bai yi zare ba Raja min dhunubihi zai dawo gida ya wanku daga zunubinsa ka yawmin waladar wa ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi shi na aljima'a wal fawshu jima'i ko alfasha idan muka dubi wannan hadisin na ɗaya, ya nuna mana akwai wanda ya je haji ko wacce ta je haji birni aka je kallo yanzu akwai karuwan da musamman za a biya musu haji su karuwa ce karuwancin za ta je ta yi to kaga wannan an ga birni ne an dawo tunda dai man hajja falam yarfu to kuma wayanda za su za a biya musu haji don karuwai kawai su je su yi ta zina a can su yi ta fasikanci a can kaga kenan hajjin bai karbu ba ɗaya kenan kamar wayanda za su za su je su yi umara su buya suna to a saudiya suna zina suna kaza don ran da aka yi kwashen sa za a watsa su a gasarsu su saboda haka duk hajjin da aka yi fasikanci a ciki wace ya yi ta'addanci ya yi sata ya cuci wani hajjinsa bai yi ba ya ji hajji ya sayi wani kaya an da canji bai bayar ba kuma da gangan sai ya samu matsala hajjinsu. kuma na biyu hadisi na ya nuna mana babbar ribar aikin hajji shine ya wanke mutum daga zunubansa kuma na uku wannan yana nuna karyar wayanda suke cewa wai idan jariri aka haife shi yana da laifi na neshi da wahalar naƙuda da laulayin ciki da mamarsa ta yi nasa to ga wannan karya ne don ana annabi ya kwatanta wanke mai aikin haji kyakkyawar aiki haji daga zunubi kamar ranar da mahaifiyar da haife sa zai ya nuna mana jariri ba shi da zunubi jariri ba shi da zunubi na hamsin al'umratu umara mana ya hada haji da umara don ko ƙur'ani a bakara an hada suri daya wa timmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hajj umara qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzo Allah ce al umratu ila al umra umara zuwa ga umara kafaratu lima bainahuma yana kankare zunubin tsakaninsu ka yi umara wajen shekara ka je ya san ka da zunubi da yake tsakanin su wal hajjul mabrur kyakkyawar aikin hajji wanda ba ya arrafas ba ba ya alfusuk ba ba ya aljidal ba ko ba ya hajjin da jahilci ba laisa lahu jaza'an illa aljanna ba shi da sakamako sai aljanna bukhari da muslim da malik su rawaito kaga wani sai ya ji aikin hajji sai yi wa budurwarsa waya su yi ta maganan batsa ko da matarsa ce ya ji aiki haji fala fasa, wala fusuka wala jidala fil haji saboda haka haji abu ne muhimmi wajibi ne a karon farko ga wanda Allah ya bashi iko ya sauke farar yadda mai attaji aljami da rasulai kawo hadisi cewa annabi ya ce man hajja hajjatan adda wanda hajjin farko ya sauke farar wa man hajja thaniya wanda ya hajji na biyu ta yana rabba, ya bai wa Allah bashi wa man hajja thalitha wanda ya hajji karo na uku harrama Allah sha'arahu anin nar Allah ya haramtar da gashin sa daga shiga wuta ne ya hajji mai kyau sannan kuma umara annabi ya ce ku biyar da bayan haji ku rika ku bi shi da umara kuma annabi ya nuna da haji da umara suna wanke zunubi da talauci yan fiyanin fakar suna dilitin na talauci kamar yadda wutar makeri yake kawar da daudan cikin karfe saboda haka da su za ga wani ya je hajji ya dawo ga Allah ya dada buɗa mishi don suna kore talauci na hamsin da ɗaya al'amalin salih aiki na ƙwarai yana cikin mabuɗan samun aljanna mina salati wasu yani wal kiyama fi ashir zulhijja a goma watan zulhijja watan layya ya ƙulu sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin babu wasu kwanaki al'amalin salihi fi ha aiki na kwarai a wayannan kwanakin a haƙƙu ilallahi azza wa jalla Allah ya fi son su min hazihil ayyam sama da kwanakin nan goma na watan zulhijja yani ayyamul ashr qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah walal jihad fi sabilillah qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi sai dai mutum ya fita da ransa wa malihi da dukiyarsa thumma lam yarji min zalika bi shay'in sa'an nan bai dawo gida da komai ba da ya fita yaki jihadi ne yaki ne da boko haram ya fita da dukiyarsa ya bada dukiyarsa gaba daya a taimaka don a ga ƙarshen dukiyar ya ƙare shi ba ka kashe shi wannan ya ci wanda ya raya kwanaki goma na watan zulhijja din ba shi ba babu ma'ana dai wanda ya fita don hana ta'addanci hana ta'asa hana barna ko ba ka ba a matsayinsa na jami'in tsaro ne don Allah a matsayinsa na ɗan gora ne a matsayinsa na ɗan gari ne ko mai agaji ne don hana barna ya rasa ransa to wannan shi ma aljanna yana gaba wannan hadisin imam bukhari ya kawo da imam muslim da turmuzi da abu dawud wa hadhihi al-ayyam wainan kwanakin hiya al-ashr al-awa'il min dhil-hijja fayastahabbu fiha al-amal as-salih wa yahrumu siyam al-yawm al-ashir as-salatu fil masjid al-haram masalla masallaci mai alfarma ka'aba kenan wal masjidin nabawiyya da masallacin annabi a madina wal masjidil da masallacin kudus masallacin annabi eh, masallacin ka'aba a makka yake masallacin annabi a madina yake masallacin kudus a jerusalem a can birnin kudus a falastin yake qala rasulullahi sallallahu salatu fi masjidi hada salla a wannan masallaci na na na madina afdal min alf salatin fi ma siwa ya fi salla dubu banda banda wasu banda wannan masallaci illa almasjid alharam sai dai ka'aba wa salatu fil masjid haram salla daya a ka'aba afdal min mi'at alf salat ya fi salla dubu dari ba wai daidai ba ba ya fi yasa wanda ya ji haji yana da wayo ko da masaukinsa yana nisa da ka'aba in yana maka yi kokari duk sallansa na farilla ya yi sa a cikin ka'aba a harami sallah ɗaya ya fi namu sau dubu ɗari ba daidai da dubu ɗari ba fa ya fi namu idan mutum ya sallan kwana biyu a haramin makka ya fi sallan mu miliyan ɗaya to sallah ɗaya ya fi namu dubu ɗari ba 24 hours ba sallah biyar ba dubu ɗari biyar kwana biyu ba miliyan ɗaya ba yanzu nan mutum ya ji aiki hajji sai ya samu kansa ya yi kwana goma yana makka sai na sallolin gaba daya zai zo ba sallar safa sallar mu daidai yake da sallar mu wajen miliyan na biyar in ka je madina kuma ka yi kokari iya sallar da za ka yi a masallaci annabi na madina shi dai ya fi namu dubu daya in allah ya sa ka je kudus shi ko kowane sallah ɗari ɗaya banda su kuwa duk sauran masallatai a duniya ba uwa ɗaya uba ɗaya ne saboda haka salloli a waina wuraren akwai albarka kwarai da gaske wannan kaga ya nuna adalci da musulunci lokacin da annabi yake wannan maganar masallacin gudus ba ɗari bisa ɗari ba ne ke hannun musulmai amma bai hana ni faɗar falalar wannan masallacin ba ya yasa muka faɗa yadda sojoji ke zuwa jerusalem kai ma za ka yi kaje kaje ka yi sallah kana da lada ka hau jirgi ka je kana da lada domin eh eh eh idan yanzu misali a hukumance ana ba da kujera na jerusalem sai aka bayar sai musulmi ce na su sai karba ya je eh ko a lokaci ne za ta bi sai a tafi gashi nan da kiristoci a jirgi ne sai a tafi an je su su tafi sa'in su su yi nasu shigo ko yanzu sa'in masallaci ya nasu kuma ta su a ta hota ne ba ku ne ba ciki biyu da kun kaga suna nasu kai magana na ya halatta kaga in wani ya je wawa annabi ma ya je mala'ika jimri ya zo takanas jirgin da ya hau malaka jibril ne ya dauke shi subhanallazi asra bi abdi laylan min al haram daga ka'aba ila al-masjid aqsa har qudus ya zai samu annabawan Allah gaba da ya tsara su a masallacin qudus annabi ya limance su saboda haka shi masallaci kai fara ka san wani lokaci mutum sai ta to ya ce kaza ai wannan ba musulmi zai cire darajarsa a shi musulunci gaskiya ko akan musulmi eh, akan wanda ba musulmi za a faɗa ƙarya ba ko akan musulmi za a faɗa wannan shine ka'ida shine adalci da musulunci a duk abinda musulunci yace yana da falala yana da falala musulunci ya ya ta annabi yasa yana da falala Qur'ani ya kira annabi yasa wajihan fid dunya wal akhirah eh matsayi ne duniya da lahira ka dole sai ka tabbatar mishi a yanzu wayannan da suka fito khawarijai gwagwaran da suke yaƙi din ba da sunan musulunci suka fito ba mun goyi bayan su ne a don kasan ƙarya ko da musulmi ne ke ba za goyi bayan sa ba shi da kamar ɗazu abin da na faɗa karatun munan min hajjil mumin wayannan hazal habib wayannan musulman nijar da suka kona wasu coci-coci ka an ci zarafin annabi ba su yi adalci ba don ba kiristoci ba ne suka yi dan jaridar sharli menene ya eh? sharli abdo abdo yawa sharli abdo eh kaga ba na addini ba ne saboda haka kuskure ne don sharli abdo ta je ta ci mutuncin annabi wai ka je kana kona coci ba kiristoci ne suka yi ba ɗaya kenan sannan na biyu paparoma shine babban mutum a duniya da ya fita ya mayar da martani mai kaushi ba a kai ya nuna ba a yi daidai ba ya yi kakkausa haka a kan jaridar eh, eh, sharlina saboda haka wani musulunci bai yarda ba wai don wannan matakin mutum ya jana abin duk kasashen da za ga yanzu ana zanga-zanga na nuna tsanawa na abu. kiristoci ma suna zanga-zanga saboda haka wannan ba daidai ba ne shi shugaban kasar nijar da ya je faransa don halartar jana'izan wayancan da nuna bacin ransa kaza kaza to shi ne za a ci abu ya shafe shi amma kiristoci ko nan nijar su sun kyofi alatsi ne da haka saboda haka wannan kuma shi ne abin da ya fi dacewa yadda mu ma a yau ko da wani ya zo ya zagi annabi isa musulmi ba zai yarda ba don mu kana ce wai ana gaba da kawai don ayi na annabi ko na annabi yunus ko na annabi isa ko na annabi musa Wai idan aka yi ba daidai ba amma ba daidai ba ne wajen an yi mutum ya zo ya samu kiristoci yana kona cocinsu wani babu addinin da ya irga ma cikin jihadi ko na wuraren ibada ko ma ba ko da jihadi ma ya tashi da mutum ba janibi ya kona wurin ibadar yahudu ko nasara kuma ba su suka yi ba to dai a yin salloli a wayannan masallatai nan, ladan su yana da yawa yanzu mutum zai samu aljanna yanzu da zaka je makka ba za ga wani malalaci sai shekara bai sallah ka'aba ba ko dan kasar ne shi yanzu da kai yanzu zaka yi marmari ka samu kuɗi ka biya ka je haji wani ba mamaki yana makka ma bai taɓa yi ba wani zai bar kasar sai bi. haka lamarin yake haka lamarin a ai da ma haka lamarin yanzu ko da karatu da muke yi yanzu akwai wanda a unguwar yake ba zai zo ba wanda yake wani unguwa zai zo akwai wanda a gari yake ba zai zo wanda yake wani gari zai zo to haka rayuwar yake wanda ke da shi yasa ga annabi amma ba su yi imani da shi ba wasu wanda ke da ga wani ma za ga haka wasu ma haka Allah ya jarabe su aka yi jahiliya da su annabi ya bayyana ba su da ba sai bayan rasuwa annabi to wane shi sahabi ne ko tabi a'a a'a a'a ya? Eh? muhadir ka wanda suna mu kamar haka da amma kawai kalma ne mai fada eh? muhadirin ko muhadarin kaga shi ga annabi yi ba ne ba zama ya rasu annabi sun gajiya sun ga shekaran jiya sun gajiya sun ga yau amma a yau ne suka dawo da a jade su ba laifi amma ba a samu sahabantaka ba amma dai an dan wuce tabi an cin kadan Wani kiran wa qala sallallahu alaihi wa sallam as-salatu في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة ألف صلاة نعم صدق أكو تكين مبودا سامو الجنة الصلاة في مسجد قباء صلى أما صلاة قباء قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من ظهر من تطهر في بيته wanda ya alwala a gidansa ka ga za ga masallacin ku ba an so ka yi alwala daga gida fa salla zuma ta masjida ba sai ya zo masallacin quba fa salla fihi salatan sai salla a ciki kana lahu ka ajru umra ya kasance yana da lada daidai da mai mai umara bukhari da muslim da mali da turmuzi da nasai suroki daidai ki da wanda ya umara to yanzu idan ka dubi wannan idan ka dubi wannan a masallacin kuba da a kauye ne gefe madina amma yanzu madina ta bunƙasa tsakiyar madina don don zarban yadda muka karanta a ayyami ya zauna kusa da masallacin guba gidansa duk da daga baya ya bar wurin amma yanzu ma akwai gagarumi wani asibiti wanda yake kallon masjidu kuba a madina ga duk wayanda suka je jinya ma masallacin mai shiga shiga masallacin guba shi masallacin guba in kai na fila raka biyu a ciki kana da lada kamar kayi umara to ga idan mutum ya je madina ya yi ƙoƙari in ya ziyarci masallacin guba ya yi sallah na fila raka biyu kamar mutum ya umara masallacin uba kuma annabi ya yabe sa don an ce wa annabi ayya masjidin usisu ala taqwa wani masallaci ne aka gina akan takawa da Allah ya faɗa la masjidun usisu ala taqwa a haƙo an ta koma fihi fihi rijalin hibbun to a ɗaya a ɗaya daga hadisai biyu sai annabi ya ce masjidu quba masallacin an gina shi da tsoron Allah saboda haka sallah masallacin uba yana cikin mabudan samun aljanna نعم, نعم، سنة خمسون ده هو الشهادة في سبيل الله متي شهادة تحنير الله إيه، متي شهادة تحنير الله الشماء دع الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضى الله يتي إن للشهيد عند الله للي أوجن للي شهيدي أوجن الله sab'a khisalin Allah ya tanadar masa abubuwa guda bakwai shahidi Allah ya tsara masa abubuwa guda bakwai ga sunan shi sa aka ce malam Jafar harsashi bakwai aka yi mishi shi sa ake ganin kowane harsashi daya madadin daya cikin abubuwan nan guda bakwai Allah ji kansa da rahama shahidi yana da abubuwa bakwai da Allah ya ware masa na farko an yi fara lahu za a gafarta masa fi awwal dufatin min dami farkon jini da ya tunkudo kansa yana tur yana bida an kankare masa zanabansa duka na biyu wa yura maqaduhu min aljanna tun kafin ya mutu za ka masa hoton gidansa aljanna yana kallo na uku wa yuhalla kullatul iman za a yi masa riga da rigar imani za a yi masa ado wa yuhalla za a yi masa ado kullatul iman da rigar imani eh akwai rigar imani na nawa na hudu wa yajaru jarumin azabin qabri za a tsare shi daga azabar ne na biyar wa ya'manu min al-faza'il akbar zai tsira daga firgita mafi girma firgita mafi girma irin alkari'a malkari'a za ta tashi da tsunkewar zuciya kiyama shi zai tashi a natse eh. na shida wa yau dawa rasihi za a sa a kansa tajul waqar eh, hulan natsuwa hula ne na sarauta amma na natsuwa kowa yan gansa a ranar da wannan hula an san wannan daban ne al na na min ku khairu min ad-dunya wa biya hulan kada ya fi duniya da abu da yake cikin sa na bakwai Allah ba zai bar sa goro ba don goranci azaba ne macen ma Allah ba zai bar shi da ɗaya ba don daya ma akwai tasku kaji masu zuwa da ɗaya yanzu saukar da kai na wai zawaj za a aura masa taini wa sab'ina zawjatan mata 72 min al-hur al-ini daga mata aljanna mata 72 za a aura masa amin amin wa yashfa'u fi sab'ina insana min aqaribi za a ɗebo mutane 70 a danginsa yaransa ne jikokinsa ne kawunsa ne baffansa ne ya duk ne babarsa ce ko ba ga ba kawunsa na tsallake kawunsa na birni kawu na tsawai ma'ana dai za a ware mutum saba'in cikinsu wanda dama an ce wuta zai dawo da su aljanna to za wani shine shine shehi bai ba da aljanna ke wannan hadisin imam ahmad da tabrani ya rawaito wani zaran yana da kyau to ka wani in bai gane wannan hadisin ba yana kwaɗayin yin shahada ka san wani sai a jawo mutum wani hadisa yana kwaɗayin yin shahada sai duba kawai wata ƙungiya da ta fito tana kashe jama'a <laughs> ko ba a daidai ba sai fada kawai ya shiga ya ja ba ne yake <laughs> to wani irin jihadi ne shi yasa ai musulunci ya buɗe kofar da faɗi yanzu man kutila dole nafsihi fa huwa shahidun yanzu man kutila duna mali fa wa shahidu yanzu ka zama dan gora da kyakkyawan niyya zaka samu shahada ka zama jami'in tsaro da kyakkyawan niyya ba za ka tsari rai ba ba za ka tsari dukiya ba ba za ka tsari iyali ba to ka gana? to amma yaya za ka je waje ka shiga kungiyar da ba tsare dukiyar za a yi ba kona dukiya za a yi ko ba ka bane a kona kasuwanni a yi destroying nasa ka ce za ka samu shahada nan an ce in an kaje ka don kare iyalanka ka yi shahada ya za ka shiga kungiyar da za ka je ka ci mutuncin iyalan wasu kai da ka kare rai ka yi shahada ya za ka shiga kungiyar da za ka kashe rai da ba za wani ba za a samu shahada yawwa sai wuta balbal mako. yawwa saboda haka ana nufin ka shiga bangaren da za ka tsari rai wallahi sai ka mutu da kyakkyawan niyya ta hanyar tsaron rai yanzu yan ta'adda sun zo za su kashe al'umma ko kuma za su ɗebe matansu za su sai aka yi gurmuzu da kai don ka hana su sai suka kashe ka to kai ma ka samu wa'in abubuwa guda bakwai su kuma idan ka kashe su suna cikin wuta bakwai lahasa sabatu to kaga wani hausa bakwai wancan banza bakwai wannan kenan saboda haka shi yasa jihadi yana da fadi kare rai ka mutu tana kayan shahada kare dukiya ka mutu tana kayan shahada a rigima irin wannan da yake faruwa ya faru kai ba ka tsaya ka gudu ka bar iyalanka ba ka tsaya ka tsare mutuncinsu ko ba ka ba iyalanka a garin dole ka tsaya ka tsare garin iyalanka dukiyarka a garin dole ka tsaya ka tsare garin yan uwanka a garin to ka duk wannan akwai shahada ciki sannan kuma wanda ya mutu ranar juma'a shi ma ya shahada wanda cikinsa ya murɗe in ji annabi ma ya mutu shi ma ya shahada wanda tarin fuka ya kashe shi ya shahada wanda ciwon koda ya kashe shi ya shahada wanda kwalara ya kashe shi ya shahada wanda gini ya rubuta kansa ya mutu ya shahada wanda ya mutu a ruwa ba wai karambani ne ya kai shi ba an gane ko ya yi shahada shi yasa a yi nasiruddin albani ya kawo mutane goma sha mutuwa goma sha wanda ko da ba wani yaki ba shi ma shahidi ne ya ce ko da a yaba za ga duk jinin su kanshi iri ɗaya zai yi saboda haka shahada yana daga cikin hanya sauƙaƙa wajen samun aljanna yana cikin hanyar samun aljanna saboda haka kada mutum irin wannan halin da ake ciki shi ba mamaki eh, dan gora ne ko eh, dan gari ne ko kuma jami'in tsaro ne ya rika ɗarɗar ya ga wani sun daga tuta suna la ilaha illallah ya rika jin shi wani karamin arna ne ya sa karfin sa ya yi su ne arna ya kashe su ya karbi tuta wannan ke amin na hamsin da biyar an su fi sabilillahi azza wa jalla gaji don Allah saboda haka alhamdulillah in kai ma ana da daddare ana dan gora da kai kana dan gadin unguwar iko Allah kai ma ka dibi gara ba su wanda ya kwanta karfe tara ya fi wanda ya kwanta karfe takwas wanda ya kwanta karfe goma ya fi mai tara mai sha ya fi mai goma eh gaji don Allah ribadu yawmin fi sabilillah annabi ya ce gajin yini guda don Allah hmm. Eh, khairun min ad-dunya wa ma fiha na'am eh, kai kana gadi suna ta kiyamul layli to kai ka bi su kai da dan garwashin ka ka kada shayi ka sa ne ka sha wa mawdi'u sawdi ahadukum min al-janna kana da gora daidai inda ka ajiye gora kawai ba inda ma aka ajiye gora shi ma yana da albashi eh wa mawdi'u sawdi ahadukum inda mutum ya ajiye bulalar sa na gadi din ko na tsaro din fil jannati min al jannati al janna khairun min ad dunya wa ma alaiha ya bi duniya da abin da yake cikin ta saboda haka balle ma ce ka taimaka da kwari da baka wa jama'ar unguwarku jama'ar eh, masu tsaron gari a bindiga ne harsashi ne guda ɗaya ɗari biyar guda biyu dubu ɗaya duk suna buƙatar irin waɗannan to kai ma in ka bayar ka samu lada ba kaɗan ba domin da lafiya ke komai yanzu da a ce ranar su yi nasara karatu nan za mu yi to saboda haka wannan tsaro din babba ne ya ta ya kan kowa mu ba da taimakon mu ayi manzo Allah ya ce warrauhatu yaruhu hal abdu tafiyar yamma da mutum ya yi fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah awul gadwa ko tafiyar safe khairu min ad-dunya wa ma alaiha hadisi ya zo cikin bukhari da muslim الرباط ملازمة المكان لازم تروري كذونا أو نوري الذي بين الكفار والمسلمين تكانين كافرين المسلمين تكانين الأمة دمكية لهراسة المسلمين دان ترو المسلمين الغدوة هنا المرة الواحدة من الذهاب الغدوة هنا يدوغن سافي روا سفير يما والوز وانا شو الغدوة جيوة الروحة داوة الغدوة هنا المرة الواحدة karon farko min ziyar na tafiya warrawa almar'aratul wahida min almaji karo na farko na komowa wa qala sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ribatu yawmin wa layla khairun min siyami shahrin wa ka zauna kai gadin dare daya ladanka ya ji wanda yayi wata guda yana azumi da rana dare yana qiyamul layli wa in mata wannan mai gadin da zai mutu wanda yake tsaron al'umma jara alaihi amalahu aikinsa jara alaihi amalu aikinsa zai ta ci gaba da gudanar masa da ladan aikinsa allazi kana ya amalu wanda yake a duniya in lokacin sallah yayi tsayar wuta yayi ko da ya mutu ba wa ujriya alaihi rizquhu za a gudanar masa da arzikinsa wa ummina min al-fattan za a eh, tsare shi daga duk fitintunu ai abu nufi mai munkarin wa ke ba shi da matsala da wa nakiri da munkarin da ke ba shi da matsala da su in sun zo yadda mutum zai taba da abokanan da kawai a yi hira eh, yadda ake tsokanan mun a haka aka kawai a yi dariya haka za a yi ba ruwan da wata fitina ba wani hararar garke ma da mala'ika zai masa kabari a sai dai a sanu da zuwa sanu da zuwa a cikin dariya man rabuka a gaba na wa mina minar al saboda ka ashe tsaro yana da kyau yan uwa na hamsin da shida ta jihizul guzati kimta makiya wa da ahlihim da lura da iyalansu eh ce kai wannan ka shagaltu da ba da tsaro da cekin ne da wane ne shikenan shikenan ka dai wani cefanenka, sai ka ce to kai ma ga nan miya na ɗari biyu a ka tura gidanka ai maka miya da shi tajhizul wuzat kimta mayaka ka ba su kayan aiki wa ri'ayata wa ri'ayatu ahlihim da ki watan iyalansu bana ka tallafa wa gidansu ka tallafa ma wa iyalansa kayan abinci ko wani makamancin haka don yanzu akwai wanda yanzu kana can kasuwan jura na litinin so ko suna nan duk motar da zai shiga ga sunan su yan unguwa ne sun fita suna ta cekin na kowane mota don kar wani ya je muku da bon kasuwa kaga akwai bukatar a taimaka musu wannan kenan sai ya ce man jahaza ghaziyan fi da annabi yace wanda ya kimza mai tafiya yaki don ɗaukaka addinin Allah faqad ghaza shi ma kamar ya yaki wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi wanda ya maye gurbi wanda ya fita yaki cikin iyalansa bai khaira yana kyautata musu faqad ghaza ya yaki bukhari da muslim su rubuta na hamsin da bakwai ihtibasul khayli lil jihad fi sabilillah ta'ala eh, ka tanadi doki na yaki don ɗaukaka addinin Allah abun hawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fi sabilillah to kaga yanzu ba doki ba mota wanda zaka taimaka a yaki yaki shine tsare kai daga cutarwa masu cutarwa imanin billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shab'ahu koshin dabbar wari'a wariyahu da watsake wasu daga ishi wa rawtuhu da kashin sa wa da fitsarin sa fi mizani yawmal qiyamah yana cikin mizanin sa ranar kiyama yani al-hasana in mota ne an sa fetur digon su din lada ne an sa baki mai lada ne salansa yana zuba da hayaki lada ne adolin lada ne power steering lada ne in ka baya don a yi tsaro don abin da sa addini yake ta sa karfi ya ba da lada mai yawa a tsaro din domin in babu tsaron ba za a ma addinin ba ba abin da zai tafi wannan shi sannan kuma wayar fifi fadlil jihadi ya isa cikin falalar jihadi qawluhu ta'ala fadin Allah su siqayatul hajji shin kun sanya shayar da mahajjata ruwan zamzam wa imaratul masjidil haram da raya masallatai Allah mai alfarma wanda yaka kamar amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah za su zanto daidai ne da kamar da wanda ya iman da Allah da ranar karshe kuma ya jihadi ka san idan mutane suka fitar jihadi tare da annabi aka dawo ko an kawo farmaki suka kare ta sai akwai wa'yanda su ba sa samun fita wannan aiki saboda su kwamiti ne na masallacin annabi na masallacin ka'aba su suke share ka'aba su cire yanin gizo-gizo sannan kuma su suke shirya zamzam su ɗebo a zunzuba a gwangwanin da mahajjata za su sha sai idan ka zo daga jihadi sai su cewa maka kai ya can mun kwashi lada mun fika don mun kula masallaci sai da sai Allah ya ce aiki ne mai kyau amma tsammanin ku a ja'altum siqayat al-hajj kun sanya shayar da mahajjata zamzam wa imarat al-masjid haram da raya masallacin Ka'aba kun doka ladan kamar amana billahi wa yawmil akhir wa jahada fi sabilillah kun doka ladan ku zai daidai da wanda suka yi imani suka yi jihadi la yatawuna inda Allah ba za su yi daidai a wajen Allah ba wanda ya yi jihadi ya fi lada duk da wancan ma yana da shi wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin alladhina amanu wadanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillah don dauka dinin Allah ko ta hanyar Allah bi amwalin da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu a'azamu darajatan inda ka an ce a'azam ba wai wa'yance masu kula masallacin ba su da lada ba suna da lada sai dai na wayannan a'azam ya ji wace lada suna su azim wannan a'azam wa ulaika humul faizun wayannan ko su ne masu rabautuwa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijin su yana musu albishir da rahama daga gare shi wa ridwanin da yarda wa jannatin da aljanna lahum fiha Na'imu muqim suna da ni'ima tsayayye a cikinta khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim na 57 al fi sabilillahi ta'ala kura ta hanyar Allah qala rasul ma akhbara kadama abdin fi sabila dan adam kafarsa ba zai ɗibi kura ta hanyar Allah ba fatamassahu nar kuma ta wai wuta ya shafe shi ba shi ba wuta na lahira amma na duniya yana iya sa kafar sai ci shi amma na lahira babu wannan bukhari ya roto lafazin nasa ya turmudi ya roto da imamu nasai al-mautu bi ta'un mutuwa da annoba ya ce annoba kwalara annoba ne wannan ebola ga annoba ce au bida'il babal ko ciwon ciki duk wanda ya mutu ciki yana ciwo da murdan ciki typhoid ne da ciwon ciki ciwon ciki ne kadai murdan ciki mutum ya mutu ta murdan ciki baya shirka ya samu shahada awil harq ko gobara ya kona shi eh makiya azzalimai su kona shi da wuta misali a kaga yanzu duk wanda ya ta da bom akan bayan Allah kaga wuta ne duk wanda ya salwata tana ya shahada muddin baya shirka awil hadab ko gini ya rubta akan mutum ba ce wai ka nemi kukkuban gini ka zo na ka riga zama a wurin ba wala turko bi aidikum ila tahaluk awil mar'a ko mace ta mutu wa fi batniha waladiha ta mutu da ɗa a cikin ta yawwa ke ko ba ce cikin yana damun ki aje likita duba sai ki ce a'a da Allah ku bari ku ta yana zuwa ma in mutu mana ya samu shahada a'a kar ai fatan haka amma in ya faru kuma an samu wannan ladan to wani ba mamaki ya ji wani hadisi sai matar tana laulayin ciki mai gida akai na zai rufe ta hake ki tsaya ba ke ba ki sani ba bayan ki mutu ta nake shahada ba kai kuma malfashi sai dai kawai kana son kuɗin ka ne ka ji mai kudin boye awul gharik ko wanda ya nutse to kaga wani yanzu da ya hau jan gobe baka iya ruwa ba waye kai ka saboda ka ji baka iya ruwa ba kai ka hau wajen ka samu shahada wajen Allah ka kashe kanka huta na ranar kiyama ko kuma ka iya amma ka je wasa to dan Allah ya ce ka dan wasa ne ta kama ka ruwa kai kama kifi kake ko mani wata kake kamawa ko kada kake kamawa ko tortoise kunkuru ko kake kamawa ko kana kama dori na ruwa hippopotamus to kaga sai ka mutu ta haka wannan kai shahada wannan ke ta'allumin alquran wa ta'limihi na 66 malamin qur'ani kenan a islamiya ko a makarantar boko ka koyar da qur'ani ka koyi qur'ani ka koyar kai ma fa in ka mutu haka kai malamin qur'ani kai shahada qala rasul khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mana ka zama dan aljanna cikin wanda suka fi ku alkhairi wanda ya koyi qur'ani ya koya to ba ce to shi kenan yanzu gobe da safe ko da rana za ka je neman koyarwa islamiyya na ƙur'ani to fa ka ji annabi ce man ta'allama sai ka koya yawwa to ka wani zai ce to bari za mu zama malaman ƙur'ani sai ka koya eh, man ta'allama alqur'ana wanda sai da ya koyi qur'ani wa allama ga bai koya amma shikenan kai ka je kana koyarwa ghairil maghdubi alaihim wala balin wala radin wala duwalin rauna kai ba ga man ta'allama ba kai ka je ka koyar da barna kenan ko da za ka ba da ilimi ka rika koya kafin me a koya man ta'allama alquran wa allama yasa ya zaga ko da tsarin gwamnati yayi ba za ta shekaran ka ya kai ashirin an doke ka likita ba sai kai wani naziri kai wani primary primary ma in kai zo ka gama je ai ba kawa ga za doke ka ba za mu sai ka ka karanta a can ma idan ka je ka fita to daidai karatun ka daidai aikin ka in kana son asibiti a ƙara maka matsayi sai ka je ka ƙara karatu sai a ƙara ka <laughs> to kaga haka lamarin yake saboda ka ka koya kafin ka koya. shi yasa aka ce in kana koyarwa ka yi iya kokarin ka neman ilimin ka kuma yafi koyarwa yawa kuma dan kasuwa ne misali kana kasuwanci kai kullum kana cin riba ɗari biyar kuma kace kullum za ka yi cefane ɗari shida a yau da gobe uwar kudin zai kare ya sa Allah ji kan malam Jafar ya ce in zai wa'azi tafsiri na awa ɗaya da rabi sai ya nazarin ilimin awa uku sai ya ce idan gobe ma in ya zo sai ya haka to kaga wannan na awa ɗaya da rabi ya yi tafsiri da shi awa ɗaya da rabi an yi saving nasa a memory ya sa wani lokaci fara zanzango su ya ka ɗauka wahayi ya mishi khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu shi yasa za ka galibi musulunci yana ba da lada mafi yawa a neman ilimi sai ka ji an ce eh, wal mala'ika ta zau ajin ya hadda ala talibul ilimi idan dalibi ilimi zai je neman ilimi mala'iku na shimfa da fufukiyansu amma ba ce suna shimfiɗa wa malamin da zai je ba da ba amma su da za su je na an da wasu fufukiyan kaga matsayi ne ba kaɗan ba saboda haka don neman ilimi ya fi wuya ya fi wuya shi da kenan sannan kuma na bakwai, Allah ya kaɗi wannan ayyuka da kuke da namu gaba ɗaya al-maharatu bil qur'an mutum ya kware da qur'ani eh, hifzan ya haddace wa faman da fahimta wa amalan da aiki eh, mutum ya kware kawai gangaram ya zauna gangaram a qur'ani a ce aran ma kaga ana samun su a tsangaya sosai da ikon Allah to mutum ya zama gangaram ya zanto ya kware da qur'ani shi ma hanya ce ta samu aljanna qala nabiyullahi sallallahu alaihi ce al bil qur'an wanda ya kware da qur'ani ma as-safaratil barara yana tare da mala'iku masu girma masu biyayya ma safara yana tare da mala'iku don mala'iku safara ne ambasadoji ne na Allah ambassadors ne na Allah yanzu idan ka ɗauki mun karon da nake ambasadojin Allah ne a kabari ko ba ga ba a atidan an ba sojojin Allah ne a jikunan kenan eh, yana tare da mala'iku masu daraja daga ranar kiyama majalisar sa ɗaya da mala'iku eh abokanin sa kenan wanda ya kware fa ya zama gangaram eh alhamdulillahi rabbil alamin ba na ya zama gangaram wallazi yaqra'u alquran wanda yake karanta qur'ani wa ya ta'tawfi yana ta abne alhamdulillah usman zaka yana fama da su Ah, abu da su da ana karatu ko ba ga ba ana yi wata wata wata ba ma ta kai ma dai ba a barka a baya ba wa huwa alaihi shaqun abin yana masa wuya amma bai fasa ba a ajrani lada biyu yake ne ba ladan ladan karantawa da ladan koyo kaga wannan akwai albashi masu kauri kenan a wannan abu bukhari da muslim da abu dawud da surwaito kaga wani ya nuna mana muhimmancin qur'ani qur'ani yana da daraja don Allah fa ya dafi kansa yace shine malamin qur'ani ar-rahman allama al-qur'an Allah da kansa shi koyar da qur'ani saboda haka kaga koyar da qur'ani abu ne mai daraja saboda haka kar ji ko an ce kwarewa ka san wasu kwarewa wai ta ce har ma ya iya karanta da ribas har ma za ga wasu gara da wai za ga ana gasa haka eh sai ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un inna ma amru idha arada shay'an yaqulu lahu kun fa wa ya sirri da riba zai karanto maka to wannan kafirci ne eh, iti bi qur'anin khairi hadha aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka nafsi bai dace canza shi ba don son kai da in attabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin ba a canzawa yadda Allah ya saukar haka za karanta amma wai sun mai ribas malamin da ya yi ribas ya bar ajini amma ba wani ribas a cikin karatun Qur'ani wannan shirin na takwas, hamlul qur'ani wal amalu bihi haddan qur'ani da aiki da shi saboda ba cewa hafizi sai kana aiki da shi ka haddace qur'ani sai ka zauna kana tsubbu kai wannan yanzu kai ba hafizi ba kai ja'iri ne yawwa aiki da shi a haddace a yi aiki da shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يجيء صاحب القرآن يوم القيامة حافظ القرآن زي زوران القيامة فيقول القرآن sai qur'ani ya ce ya rabbi ya ubangiji eh, hallu yi masa ado ya Allah kai da kansa kai masa duba kai masa kwalliya fayyul basu tajul karama sai Allah ya sawa mai shi hulan karama hulan matsayi hulan sarauta na aljanna sun mai yaƙul ƙur'ani ya ce ya rabbi zidu ya Allah ƙara masa fayyul basu hullatal karama take sai a sanya masa set hula set na kaya set na alkyamba na karama mana sai a haɗa shi da jallabiya da wando da kuma balmuzu eh, wanda fadin na aljanna sun mai ƙulu sai ƙura'an ya ce ya rabbi irzi an ya ala to ka yarda da shi ka yarda an wasu ala ce na yarda da kai wanda fadin ƙura'an ne yake ba da command yake roƙo fa yuqalu na sai a ce masa ikra karanta warke karera eh, yadda yake kira kira'arsa sai ya ɗauko alhamdulillahi rabbil alami sai ji hawa ɗaya arrahmanir rahim iya karatunsa iya liftarsa wa yazdadu bi kulle ayatun kowane aya ko ana ƙara masa kyawawan aiki saboda ka in kana aljanna To ka haɗa alaƙa da ƙur'ani mu ya roto da abu dauda da ibn khuzaima irsalul walal li hifzil qur'an ka tura danka wajen haddan qur'ani ka tura danka abba liman ya riga karatun qur'ani masallacin abba liman su mala abdullahi suna ta kokari a can amin ka tura danka ta tahfizul qur'an ga islamiyoyi duk wajen karatun qur'ani ne ka tura danka islamiya ya karanta qur'ani ka tura danka tsangaya gyararre kai ma ka gyara kar ka je ka ɗauko danka sai danka ya gagare ka ka kai wa malami a tsangaya sannan ba za ka ba wa malamin komai ba to dole ya ɗaura wa malami kara da ce mana sai mu je ɗauki dansa, dan ya gagara wacce ma dansa ya gagara wacce ma dansa ya gagara sai ka kai ka kai danka da tsantsi wurin ba sai abin da Allah ya yi ba kuma yaran nan kaga tun da haka ne za su je bara za su je shiga su shiga lojin suna bara za su je wajen karwai suna bara a cikin a basu menene ba za su koya ba to kaga wannan bai dace ba saboda haka in ka ga tsangayan ba gyararre ba sai ɗanka ya yi tsangaya don amma dai ba bodi ba <laughs> tura ɗanka ya karanta ƙur'ani ko ka ɗauko masa malami ko ka tura shi ko ka koyar da shi man qara manzo Allah yace ah, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qara alqur'ana wa amila bi wanda ya karanta qur'ani ya aiki da shi ya karanta ya yi aiki da shi ko ina zai bude ya karanta ko da bai haddace ba kuma yana kwatanta aiki da shi ulbisa wa albasa walidahu ulbisa waliduhu tajan yawmal qiyamati to baban yaron nan da ya karanta qur'ani za a sa baban hulan zinari a ranar kiyama yanzu ma ba kawo na ɗansa ba baban ma hular zinari saboda haka in ka tura ɗanka tsangaya ba ce ka je ka kama kokowa da malaminsa ba don ka ji kai ne ma za ka more ba ce malamin zai sa hulan zinari ba baban allah zai sa masa hular zinari yawmal kiyamati to ka san wasu suna da matsala suna biyan school fees na makarantar boko amma na islamiya sai an kai ruwa rana kuma wannan ne kaga don yayi yayi boko yayi gaza sai dai kawai ya zo ya samu albashi ya gina maka gida mai kyau ya kula ka amma ko nekta na aljanna ba zai baka ba ko da ya zama professor amma ka karatun qur'ani da ya karatun addini kaga zaka samu hulan dinari a ranar kiyama to bai kamanta malbai kaga lamari yayi kyau saboda haka zaka gane kudin islamiyya yana zama da arha amma sai gaba a biya Eh, wani zai zai ce to kuma za ku yi don Allah ba fa ai ko masu tara dukiyar zakka ma ko suna da kudi Allah ya ce wal amilina alaiha a tsakura musu Har hmm. ya kamata ma in ka biya ma ka sake wa malaman alkhairai ka ce to malaman ku nawa eh malaman mu biyar sai ka saya musu shadda yadi ashirin da biyar ko ba ka bane ai ka kyauta amma wani za ka idan aka kore dan sai kawo kudin watan nan sai ji kamar an tura masa mala'ika mutuwa yobe fa wani wani naira ɗari a wata guda sai ga ya haɗa rai ya fara surutu wa'inda suke taimaka maka Allah da ifa yace ko an musa kuma alaikum nara in kai da dan kai tashi ban balidi Allah zai saka wuta a ranar kiyama ka samu wakili wanda zai karbe ka saboda haka wannan gaskiya a gyara a gyara a garin biyu ana samun matsaloli irin wannan da wuya ka ji wai ga wani ya kudi ne ya kai eh, ya je islamiyyar su da yaran sa yake karatu ya ce da Allah headmaster ka cire mutum biyun kai su hajji shekara mai zuwa ma a cire biyu kaga wannan ya dace kuma da gaske ka zo ka ce eh, gata malam yaya ka zo ka ba malam yaya tsangaya to gata malam bana za ka je hajji don kana mun kokari a kan ɗana har ga ana yin haka ba to ga wannan ba daidai ba ne in ma za a masa isani sai a samu rigar da ya gaji ya mutu ya sha rana za a ɗauka ba shi wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne in ka je saudiya hafizin qur'ani da albashinsa wannan kenan eh, ba ma abu nan ba yawancin makarantun wajen nan in ka je na kasashen laraba nan har ko khartoum din nan akwai makarantu da yawa na jami'o'i in ka je kawai ta ce to kudin registration a kudin su miliyan kaza in kuma kana da haddan qur'ani to eh kana da shi shi ke sai a zuzuba maka falle sai a maka gasa a ofis in ka gama sai a baka receipt ai registration ne shekara ya zagura a gara haka eh, ya kamata a ce hafizin qur'ani yana da wani id card ɗinsa ko bulaguro zai yi a ranwanta masa wani kira sai malai ce na saba'in hifzu hamlu hifzul bakara wa ali imrana to wanda ya daure shi ma haddace bakara da ali imrana to shi ma ban jarumi ne bakara aya 286 ka yi nan sa mai maulin din kanka ka hada da ali imran aya 200 eh? ba mu ƙara wancan ba to shikenan za a sawo baban hafizin qur'ani hulan gulla a ranar kiyama zau'uhu afsana min zau'i shams hasken hulan ba ya bi hasken kwallon rana hasken hula wanda baban baban mahaddacin qur'ani kenan fi buyutin duniya fa ma zannukum billazi amila bi haza to me kuke zato ga wanda ya aiki da wannan wanda ya haddace da kanshi kaga shi kyautarsa ba zai misaltu ba abu dawud da aikin suka rawaito na saba'in hamlu hamlu dauka shine hifdul bakara wa ali imran ka haddace suratul bakara da ali imran a san bakara kanka da ali imran dan san nan kai ma da insha Allah kai dan aljanna ne ranar kiyama za ta tashi da lema amma ba da pdp ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'an ku karanta qur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamah qur'ani zai zo ranar kiyama shafi'an li ashabihi mai ceton masu karanta shi kaga ba shayi bane zai ceto karatu qur'ani ka karanta iqra'uz ne ku karanta furannin nan guda biyu al-baqara wa surata wa sura ali imran bakara da ali imran fa innahuma da bakara da ali imran ya yani yawmul qiyamati za su ranar kiyama ka annama ghamamatan kamar lema biyu kamar gajimare biyu kamar hadari aw ghayayatan shi ma hadari aw ka annama firqani ko kamar baka fakai ne guda biyu an tsainan a jikin tsuntsu sawa wacce ta shimfiɗa su tsuntsu ta shimfiɗa fuka-fukanta biyu hagu da dama kawai sai ga wani lema kanka kamar hadari bakara da ali imrana shi yasa a bakara ma ce wa ballalna alaikumul ghamam yawwa ya hujja da ana ashabihi ma suna ba da kariya ga masu ita eh, ga wani haddace bakara da ali imrana yana wucewa kiyama ga kana tubur tubur tsirara ka tare masa hanya bakar da ali imrana kai kauce da Allah a hankali ka da mu juya me ya faru a ce makarancin magana da Ali Imran haba matashi ba za ka haɗe ce magana da Ali Imran ba sura biyun nan kajara surori 114 za ka suna ba ka kariya su ne bodyguard kai ku bada hanya kai ku bada hanya ka gani kenan suna ba da kariya ga masu ita da nabi ce Ikra suratul baqara ku karanta suratul Bakara. fa inna aqdaha baraka hadda ce ta albarka ne wa tarkuha hasra Bari da yanzu bai kuwa bakin ciki ne wala tasadi wa halbada eh, batala dirkan boka ba zai iya ja da bakara ba wala tasadi wa ba zai iya ja da ita ba albakara suratul bakara saboda haka dirkan boka to bakara ya ishe shi to wannan hadisi ne sahihi muslim ya ka sahihu muslim gaya ya tani kulla shay'in a ballar insan duk da zai inuwantar da mutum kamar lema kamar gajimare ko garata sama ka sahaba kamar hadari wa firqani shi firqani shine qit'atani bangare biyu kamar tsuntsaye ne gurum na fadama gurum na su wal baqala as-sahara matsafa eh, duk wanda yake maka tsafi ko yake kwashe maka kaya a shago yana maka janyau shikenan ka riga karanta bakara da shago kuka samu kansa na bakara ko kira bakara wayar ka riga sawa ba zai nasara ba dan ɗaya, hanyar samun aljanna hizu suratul mulki haddace tabaraka to ai yanzu dan Allah tabaraka kam ai in dai ba bakara ba ali imran ba tabaraka to ina albarka kuma tabaraka aya 30 kaga koda kowane eh, wata eh, ko ka koda kowane sati za ka adace aya ɗaya sati tabarakan lazi biyar da ilmin wa ala kulli shi gadi kaga a sati ɗaya a wata ɗaya ka adace aya hudu to kaga in ka ɗauki a wata goma aya arba'in ba kaga har ka wuce ma baka tabaraka wa kira'ata ha kullu yawmin ko kullu ga karanta sau ɗaya kana tafiya kana shago ka karanta su ɗaya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa in ba ka yi daga yau din nan kafin ka kwanta ka ɗauki qur'anin ka karanta tabaraka annabi ya ce inna suratan fil qur'an lalle akwai wata sura a cikin qur'ani na aya tana da ayoyi talatin shafa'at li rajulin ta ceci wani a ta lau sai da aka yafe masa da shi ya tsaya gaban Allah dan wuta ne tabaraka yace ina ban yarda ba yana karanta ni kullum dan wuta ne ba Allah ce dan wuta ne tabaraka ce ina ya Allah kullum yana karanta ni sau daya Allah ce to shi kenan tabaraka kai shi aljanna wa hiya tabaraka alladhi bi yadihi mulk wa fil hadith aw hadith hiya almani'a ita ce mai hanawa ita ce mai hana azaba hiya almunajjiya ita ce mai tsayatarwa ba shehi ba tunjihi min azabil qabr kuma tabaraka tana tsare mutum daga azabar kabari turmuzi ya da nasa'i Kasancewa tabaraka tana tsare mutum daga azabar kabari akwai hadisi a silsilatu sahiha annabi da sahabban su yi bulaguro shikenan sai suka je suka rate cikin daji da suka ratse cikin daji sai wani sahabi bai sani ba yayi bukkarsa akan kabari sai ji kawai ana ta karanta tabaraka a shi da garewa ya gaya annabi sai annabi ya ce ai mai shi karanta tabaraka ne a rayuwarsa yanzu wannan tabarakan tana faɗin kanta ne don kada azaba ya leko kabar ba maciji ba kunama ba du almuwazabatu ala majalisil ilmi lazuntar majalisin ilimi sai mu tsaya nan to shi kenan lazuntar majalisin ilimi ma'ana ka je wuraren karatu wurin ɗaukar ilimi wa zikir da tunatarwa ya ƙulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna lillahi mala'ikata lalle Allah yana da mala'iku ya tsofu da suna zagayawa fi tsoro a hanyoyi yaltami suna ahlar zikir suna neman wayanda suke halatta wurin wa'azi da majalisin ɗaukar ilimi fa iza wajadu qauman yadhkuruna Allah in su samu mutane suna ambaton Allah ko karatu ko ana karantar da su Allah da sanin dokokinsa tana da sai su kira ɗan uwansu mala'iku halummu ila hajatikum ku zo ga bukatar mu ya samu wa hufuna hum sai su zagaye mutanen bi ajni hatihim da fuka-fukansu ila sama'i duniya zuwa sama ta ɗaya Fada sai ta fa yas'aluhum rabbuh sai ubangiji ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim ya fi sanin su amma dai don jin daɗin zancen ya san fa maye kulu abinda mala'iku za su fara sai ce eh, maye ya kulu ibadi sai Allah ce ma kulu ibadi ko bai bayina suke cewa qala yaquluna naka suna subhanallah subhanallah wa naka suna Allahu akbar wa naka suna alhamdulillah sai ka ga in ka ita da salloli kana da mai subhanallah 33 walhamdulillah 33 allah akbar 33 wai na ka suna kamba maka ala fa kulu sai Allah ce hal ra'auni shin sun taba gani na ne ala fa na la wallahi ya rabbi ma ra'auka sai malaiku su ce ya Allah wala ba su ganka ba ala sai Allah ce fa kulu sai Allah ce fa laura auni? to ya malaiku ganin ku ya yan sun ganni qala yaquluna law ra'auka kanu shadda laka ibadata. malaiku don daurewa gaskiya girji ba ƙarya gindi ba mala'iku don ɗaurewa gaskiya gindi sai su ce laura auka ya Allah ai ga sun ganka da ido kana a shaddu a shadda laka ibadatan da ibadar su ma yafi haka tsanani yafi haka yawa wa shadda laka tamjidin da za su fi kamba ma ka sama da haka wa aktharu laka tasbihan da za su fi yawan tasbihi da kai ala sai ce fa yaqulu sai ce fa ma yasaluni me suke roƙona ala sai ce ya kuluna sai su ce yas'aluna kal janna suna roƙonka aljanna qala fa yaqulu wa hal ra'awha sun taba ganin aljannar qala yaquluna suna cewa la wallahi ya rabbi ma ra'awha ya Allah wala basu ganta ba qala fa yaqulu fa kaifa law ra'awha to ya da sun ganta qala sai ce yaquluna za su ce lau law anna ra'awha kanu a ashadda alaiha hirsa da sun ganta da sun fi kwaɗayin ta sama da haka wa shadda laha talaban da sun fi neman ta sama da haka ai yanzu da a ce aljanna an an ganta ko mun ga Allah yana cewa ga aljanna ga aljanna da ibada ya fi haka wa zama fiya ragbatan da sun fi kwadayin haka alafa min mai ta'awwazuna sai ce daga me suke neman tsari qala yaquluna minan nahi suna neman tsari daga wuta qala ta'ala ce fa yaqulu sai ce wa an ra'awha sun taba ganin wutan ne ya yaqulu sai malaiku su ce la a a wallahi ma ra'awha wallahi su ganta qala fa yaqulu sai Allah ce fa kaifa wa ra'awha to kuma malaiku a ganin ku yayi da sun gani ya yaqulu da sai malaiku don daure gaskiya yin sai su ce law ra'awha da sun ganta kanu shadda min hafirara da sun fi guje mata ma sama da haka wa shadda laha makhafa da sun fi tsananin tsoronta qala fa yaqulu sai Allah ce ushidukum ina shaida muku anni qad ghafartu lahum na yafe musu ya kulu malakun min al malaika sai wani mala'ika cikin mala'iku sai ce fihin fulano laysa minhu ya Allah amma fa a majalisin ba dukkan su ba akwai wanda fa baya cikin su eh shi yana bin wani bashi ne a wurin sai sai in an idar da sallah ya karbi bashi ko yana da ke yana so ya karbi aron keken ɗayan su sai ya je an tashi ya tambayi keken Eh, ya Allah wannan shi baya cikin su saboda haka sai a ware shi sai Allah ta shi ma ba za a ware shi ba eh, shi ma dai wannan da ya zo din ko da ba cikin su ba za a ware shi ba eh, abinda za a yi humul qaum wayannan mutane ne la yashka bihim jalisu abokin su ba zai zama shaki ai duk talaucinka in kai abokin dan wata ne ba za ka zama talaka ba da yawa to na abokin su ba zai zama shaki ba ba za a rasu ba za a hana abokin albarkacin su abokin nasu ma zai samu rabon shi da uku, aunu la ilaha illallah Khalisa min kalbi idan ba mamaki ya ce yana tsoron ya zauna gida shi daya da Allah kuma zauna suka ga a zan je majalisi suka ce to bari kan da ya zauna ni kadai bari raka ka to shi ma dai ya haye fadin la ilaha illallah Khalisa min kalbi har cikin zuci أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم mutane أتكي fi kowa cin moriyar cetonka a ranar kiyama أسعد الناس yana da garantin samun cetonka qala rasulullah laqad zanantu ya aba huraira nayi wa na tabbatar dama nayi wannan zaton ya aba huraira Allah ya sala ne an hadal hadisi ahadun babu wani mutum ɗaya da zai tambaye ni wani hadisin awwalan ninka. farko ya riga don na san kana da kwaɗayin ilimi limara aitu min hirsika alal hadis don na kana da kwaɗayin hadisi ka wani kiran zai nuna maka kwaɗayin hadisi karanta hadisi wannan yana daga cikin ɗabi'u na sahabban annabi as'adun nas min shafa'ati yawmul qiyamah mutumin eh, eh, mutumin da zai fi kowa samun ceto na ranar kiyama ban qala la ilaha illallah khalisan min qalbi ya tsarkake zuciyarsa au nafsihi na saba'in da hudu al'ikra bi shahadati Allah ilaha illallah wa anna isa abdullahi wa rasulu ashe da muke kalmar shahada da annabi sai mun rika yi ma da annabi isa ce mutum ce a ashhadu Allah ilaha illallah wa anna isa abdullahi wa rasulu na shaida ban mu mota da gaskiya sai Allah isa bawan Allah ne ba dan Allah bane yadda nasara suke cewa wa rasuluhu manzon Allah ne ba yadda yahuda suke karanta su ce shi ba manzo ba kuma yace wa annal jannata haqqun na yadda aljanna gaskiya ne wa annan nara haqqun wuta gaskiya ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa وكلمته ila إلى wa ruhun منه wal jannata haqqun wan nara haqqun wanda yace na shaida babu an bauta da dacewa da cancanta sai Allah daya ba shi da abokin tare. na biyu na shaida annabi Muhammad bawon Allah ne sa ne na uku na shaida Isa bawon Allah ne sa ne kuma kalmarsa ne da ya jefa wa Maryam kuma ruhu ne daga Allah sannan na hudu yace na shaida aljanna gaskiya ne na biyar na shaida wuta gaskiya ne adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna amma kuma matsayinsa aljanna alama kana min amal gwargwadon aikinsa shi wa abu shi ne ke na aljanna amma matsayin gwargwadon aikinsa Dan saba'in da biyar cikin mabudan aljanna aulu subhanallahi wa bihamdihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man qala subhanallahi wa bihamdihi kawai wanda yake subhanallahi wa bihamdihi qul sallahu nakhlatan fil janna an dasa masa bishar da binu aljanna wa fi ruwa man qala subhanallahi alazim wabi Hamdi. to ai yanzu da ma haka ne kana yi za shuka maka masara daya ai ba za ka je man gada ba da kawai ka zauna daki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim chuk subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to balle ko da shi aljanna قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم عيد مئة مرة سودري وفر له ذنوبه za a yafe masu zunubansa wa in kana mithla zabadil bahri ko da kamar kumfar tekun babi eh, teku kaga kenan duk girman kogi na saba'in da shida al-iktar min qawli la ilaha illa wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah قال رسول الله ما على الأرض أحد يقول لا na saba'in da bakwai al'iktar min kauli la haula wala la quwwata illa billah yawai ta faɗin la haula wala la quwwata illa billah ala rasulullah kun la haula wala la quwwata illa billah ka riga faɗin la haula wala la quwwata illa billah Ba ina kanzu minkum min kulfanna wannan kana ta saving ne kanzu account ne min kunuzul janna daga account ɗin aljanna kana dora zunzurutun lada account ɗinka aljanna na 78 as-salatu ala nabi yi wa annabi salati qala rasulullah inna awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayhi as-salatu mutanen da suka fi cancanta su ne yan gaba dai gaba dai na annabi a gobe kiyama masu yawan yi wa annabi salati ya ta ga ali suna bukadan Ƙala rasulullah ya ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka amma salati ba na cuwa-cuwa ba ba wai salati goma ga annabi sai a yi guda ɗaya ta ce ne yi lafi kafa goma salatin kuma wance za a yi goma lima ta kolo na sai ku kuje bara abin da ba za ku yi ba. na saba'in da tara akalul halali wal amalu fi sunna cin halal da aiki a sunna ka ci halal kuma ka zama halin sunna shi ma ka more kama za zama da aljanna na tamanin wa an yi amanan na sharrahu mutane su kubuta daga sharranka ba ka da bom ba ka eh, kashe mutane ba ka yanka mutane ba ka cutar mutane to kai ma za samu aljanna ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man zala ce man akala tayyiban wanda ya ci halal wa amila fi sunna ya aiki da sunna wa amina nas bawaikahu mutane suka tsira daga sharrinsa da halal janna dan aljanna qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah inna hadha fi ummatika al-yawma kathir wa'annan a cikin al'ummarka suna da yawa ala ta nabi ce wasu ya kuna fi koronin ba cikin karnin baya na za a samu haka to tubarkalla babu annabi yanzu amma ga ahlin suna da yawa wannan ke wannan turmus ya ruwaito al'akim ya kawo kuma ya inganta as-samahatu na 81 sassauci fil bai'i wa shara sai da sayarwa kai shagon ka dai ana dan samu rahusa to kai ma za ka samu aljanna wal qada'i wajen biyan bashi eh ya bika bashi da zarar ka samu ba sai an kai ruwa rana ba ruwa na inuwa za ka biya wata ƙazi da neman biyan bashi in wani kana yana jin ka bashi kana bi da lalima ba ka kwakuwa sai suka ce kawo ku da ku ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama adkhala azza wa jalla rajulan Allah mai girma da ɗaukaka ya shigar da wani mutum aljanna dalili kana sahala yana da sassauci mushtari wajen sayan kaya wa baya da sayarwa wa qadiyan da biyan bashi wa muqtadiyan da neman biya aljanna Allah ya shigar da shi aljanna na 82 as-sa'alul hayyin as-sa'alu ne sauki al as-sa'al mai saukin kai al-hayyin mai saukin hali fi akhlaqi wa mu'amalati a dabi'unsa da mu'amalarsa ba su ka zanto mai fada ko da yaushe mutum mai saukin kai a ɗabi'unsa da mu'amalarsa yana da saukin kai ba a su mutata kaiwa ne baya saukowa da wuri qala rasu ala ukhbirukum biman yuhramu alai alanna shin ba ku labari wanda za a haramtar masa shiga wuta wa man tuhramu alaihi na da wanda aka haramtar masa shiga wuta ala kulli qaribin wanda ga dukkan wanda suke kusa da shi hayyin yana da saukin kai sahali da saukin mu'amala da 83 al'amanatu wasu sulhu fi tijara eh amana da gaskiya a kasuwanci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ta attajir dan kasuwa as-saduq mai gaskiya al-amin mai rikon amana ma annabiyina gobe kiyama fa yana samu annabawa yana tare da annabawa Wasu Ka والصديقين والشهداء كا التاجر da نقول كنا نعم كنا kai وكوار na tamanin da hudu al'ifatu kamun kai mutum ya zanto yana kame kansa ƙada rasuwa urida ala au alayya an bi jiramin awwala talata fiye da kulunan janna farkon mutum uku da za su ga aljanna shahid sai na akwai shahidi wa afi mai kamun kai kaman mai afa mai kamun kai wa abdun da bawan da ahsana ibadatan la ya kyautata bautan Allah wa nusha limawali da zama da zuciya dai da mai gidansa kaga in kai ɗan gida karka riga sata kuɗi mai gidanka turmuzi ya rawaito da biyan rigar zauji an zaujati namiji ya yadda da matarsa ita ma za ta samu aljanna amma ita zonto kamar ɗera tana sata ko ba ko ba ta jin magana to ba za ta samu ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'a din matar da matar ta rasu wa zawjuha an harabin mijinta na yarda da ita da khalafil janna yar aljanna ce malai hadisi ne hasan turmu ziyarwaito ibnu majah ya inganta da haifin kuna juya falle sai mu tsaya ana a kuma faɗa na daidai a kuma faɗa nan sa kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya ce mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.